ga yarinya nan na kawo ta amana ko da ike dai ku ba yara ba ne amma sai dai in ce zan daɗa tunatar da ku saboda halin da tattaka ina ba ku mai ɗan nan ku riƙe ta amana ko da ike dai na san za ku iya riƙe ta amana shi ko da yake shi sha'anin aure sai da ita ce za a ba hakuri auren tsoho eh ka fama ne a ɗauke shi nan a kai shi nan duk ranar girki sai da ciccibe shi ba gani ba ba tafiya ba ba tsayuwa ba sai dai a ciccibe shi a kai shi ɗakin da yake shi ne tun da dai ita ce ah. yarinya ita za a ba wa haƙuri ita ce za a ba haƙuri ah, mu dai duwawu ne ya da malmale da kashi to ba yanda za mu yi da shi ko dan yayan mu dole mu haƙura mu zauna dole don da ba ta wata mamora yanda kika ganshi nan a jabe haka ike sai dai 'ya'yan idan yana nan ɗakin tarabtara ba ɗaya goshin yana nan tarabtara haka amma tunda har Allah ya haka mijinta ne mm. ita za a ba wa haƙuri ita ce rikon amana ko ba mai iya shi sai Allah sai Allah tunda kowa dai da halinsa zai zauna ba wanda yake kan wani sosai yawwa Allah ya shirye mu amin mm. Allah ba mu lafiya Allah ya ba ku alƙurin zama hayaki me fidda na kogo kaza fa ba du za mu cinye da amarya ba do Allah do annaba kazan nan fa kwanci take na ɗauko ta fa kwanci kazan nan take fa na ɗauko ta to ga ƙoshi ga kwanan yunwa kai mai son banza wurin shiga nan fa nan abin yake ne fa bari fara shiga da kafa daya karkata shi karkata shi haba kai angu angu wani kofar daki nan gashi nan an mafara kasa na billahi lazi za mu sake dan Allah ku bari to ne tsoro nake ka ta ganna ta ce rarrafe nake daddi jam ko ijan hmm. barka da zuwa amanar lulaye kaga yaki mai fitar can da na a a ta shiga da fito dan me zan yi ah, yo lantarki da ba tafiya nake ba hayaki me bidda ogo kai dama dai an ce wannan mijin baya tafiya amma dai allah ya raba lafiya amaryar tana ciki bari shiga cikin gani a'a ya ka shiga kuma a ni ba na gano a'a ya ni bai shiga ba kuma wani zai shiga man haka ake rayuwa ba Allah ku shige ku je kun gama aikin ku ba shi da zasa ba ni kaza ta ku je na gode a mun gama ba ko sai na fito ba mu ma rana ba sai na fito sai ka fito ko zan fito da kai ango ango ango ango na'am na'am na'am ango na'am na'am ni ne nan ni ne nan ikon Allah to ga ƙoshi. Ga kwanan yunwa kai mai son banza ga motar kwaɗayi. Kai in dai ka ji. Ba ka ki gani ba. Daɗi jam. Ehe. Ko jam. Hmm. Barka da zuwa amanar lulaye. Dan Allah ya sa na iya noma da na wahala. Tiɗi rigici. To, kwarkwata ta ga. Amarzu.